Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta sadarwa intanet a kul da yaushe ake so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyinna muka sake dawowa a shirin mana hantsi. Yau ranar Talata sha hudu ga watan Janairun shekarar dubu biyu da ashirin. Cikin shirin za ku ci babban bankin Najeriya da haɗakar ƙungiyar manoman shinkafa sun bayo manoman rani tallafi. A ƙasar Ghana kuma za ku yi cewa bayan da aka buga wasu manyan takardun kuɗi ana wayarwa da mutane kai domin daƙile masu buga takardun kuɗin jabu sai kuma shirin a dawo lafiya da baba ku makiyar zai gabatar mana daga nan kuma sai shirin jaridun jamhuriyar nijar da kuma ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan hantsi ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar ƙasar iran sun fito ƙarara suka yi allah wadda da shugabanninsu a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'ad da gwamnati ta bayyana cewa ta harbo jirgin saman na ukraine wato jirgin saman fasinja na ukraine akan kuskure a wasu hotunan bidiyo da dama da muryar amurka ta samu ɗaliban na jami'ar fasaha ta sharif da ke tehran wata babbar jami'ar kere-kere sun tattaru a wani fili a cikin jami'ar a litinin inda suke tare da take wato tare kuma da sauraron wasu masu jawabai suna sukan lamirin gwamnati muryar amurka ta ce bata tantance da sai hancin hotunan ba a cikin daya hoton bidiyon ɗaliban na rera taken sun kashe mana masu jini a jika suka musanya da mulas sun yi amfani da kalmar masu jini a jika domin girmamawa ga ɗaliban iran fiye da dozin ɗaya da ke cikin jirgin sama na ukraine wanda makami ya harbo da tashin sa daga tehran zuwa kewa ranar laraba da ta gabata a shekara ta uku, shugaban kasar najeriya wancan lokacin olusegun obasanjo ya rattaba hannu ga dokar kare 'yancin ƙananan yara domin kare haƙoƙinsu da kuma kare su daga aikin wahala to amma bayan shekaru goma sha bakwai miliyoyin yara a najeriya suna aiki mai matuƙar wahala domin samun kuɗin tafiyar da rayuwa da kuma tallafawa iyalansu masani fannin shari'a ibrahim kasim ya ce abubuwa da dama ne ke hana dokar ta yi aiki unfortunately in this part of the world. Poverty ya ce abin takaici shine a wannan sashe na duniya talauci da jahilci da kuma riko da al'ada da dokokin addini na daga cikin dalilan da suka hana ruwa gudu na aiwatar da dokar ta kare haƙƙin yara a najeriya ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa ta ce kashi 43 bisa ɗari na yara a najeriya suna yin nau'o'i da dama na ayyukan wahala duk kuwa da haramcinsa da tarukan ƙasa da ƙasa suka yi masana sun ce muddin ba a yi cikakken aiwatar da haramcin ba yaran najeriya da dama ba za su ji daɗin rayuwarsu ba labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc ƙasar rasha ta ce an sami gagarumin ci gaba a moscow dangane da tattaunawar tsagaita wuta a libya to sai dai har yanzu ba a rattaba hannun yarjejeniyar ba tsakanin bangarorin biyu masu yaƙi da juna rasha da take goyon bayan khalifa haftar a gabashin ƙasar ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wutar tare da haɗin gwiwar turkiya da ta yi shirin tura dakaru domin kariyar abokan adawar haftar wato gwamnatin national accord da ke da mazauni a tripoli manyan ƙasashe na ci gaba da shiga a rikicin kuma yayin da ake fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa ana fargabar shiga tsakanin kan iya haifar da wasu illoli rabe-raben kasar ta libya na kara kamari tare da gwamnatoci masu fada da juna da ke da karfin soja waɗanda kuma suke samun goyon baya daga wasu manyan ƙasashe daban-daban. 'yar takarar shugaban ƙasar amurka a jam'iyyar democrat elizabeth warren ta ce bernie sanders ya yi jayayya da ita kan yiwuwar zaben mace a matsayin shugaban ƙasa lokacin da suka gana a shekara ta 2018 warren ta fitar da sanarwa a jiya litinin da yamma bayan da sanders ya bayyana rahoton da ke cewa ya faɗa mata ba za a zaɓi mace a matsayin shugaban ƙasa ba a zaman shaci faɗi maras tushe gidan talabijin na cnn ya ruwaito a jiya litinin cewa sanders ya furucin ne a wani taro da warren a shekara ta 2018 sa'ad da suke tattaunawa akan kudurinsu na tsayawa takarar shugaban ƙasa a cewar cnn Warin ta faɗa wa Sanders cewa za ta yi muhawara mai ƙarfi kan tattalin arziki kuma za ta iya samun goyon baya mai yawa daga masu zaɓe mata. An yi zargin Sanders ya amsa mata da cewa baya tsammanin za a zaɓi mace. Lamarin da ban haushi yadda makonni uku kafin zaɓen fidda gwani na ayowa, kuma shekara ɗaya bayan keɓantacciyar tattaunawa ma'aikatan da ba sa ma cikin ɗakin za su iya karya akan abin da ya faru a cewar sanders a wata sanarwa da ya fitar akan cnn murtala faruk sanyin nake ne karanto labarin duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla To za mu fara ne daga jihar Taraba inda babban bankin Najeriya da haɗin gwiwar haɗakar ƙungiyar manoman shinkafa ƙasar suka bayo manoman rani tallafi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz. yayin da masana ke gargaɗin yiwuwar fuskantar matsalar cimaka wasu kasashe masu tasowa ciki ko hada Najeriya yasa yanzu haka wasu ƙungiyoyin manoma a Najeriya yunkura domin fuskantar wannan ƙalubalen da ke tafe alal misali a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin ƙasar kamar da ko alƙaluma ke nunawa kusan manoman shinkafa sama da dubu biyar ne ma yanzu suka fantsama zuwa Fadamo domin soma noman rani. yanzu haka dai kamar yadda ma kuke ji ina nan bakin kogin garin jalingo ne inda su manoma ranin suka soma bayan ruwa ga gonakin da suka soma nomawa amma daidai wannan lokaci da manoman suka dukufa a nata bangaren hadaka kungiyar manoman shinkafa ta najeriya refan ta koyin kuro tare da haɗin gwiwa da babban bankin najeriya cbn da domin ba tallafi ga manoman honorable tanko bobo andami da ke zama shugaban kungiyar tarifan a jihar Taraba ya ko bayyana da wannan talafi ma yake a yanzu. Muka tafi mitin Abuja aka gaya mana fa hakkin karbo kayan na wuyan mu ne. Mu rifan ciyama na jihohi. Saboda haka wanda muke so mu basu kayan mu tabbatar cewa manoma ne. To mu kuma muna da inda eh, karfin mu ya kare. Domin da zarar mutum sunan shi ya shiga. CBN suka verify nashi suka validate sunan shi ya fita bani da karfin hana shi. amma kuma dole sai ya bi da kamun ba shi kaya. Tuni da manoman da aka baiwa rancen suka bayyana jin daɗin su tare ma da sabala ya cika alƙawarin da suka ɗauka. Na samu irin shinkafa da taki buhu hudu to janareto da kuma magani gongomi goma. Zan je noma gona shinkafa da shi. Suna na Mary Audu Garba na samu injin pump na samu irin shinkafa da su maganin feshi zan yi noma ina kira yan uwana iyayen mata su dage don zama haka ba abun yi ba amfani ga masana haka noma da cimaka irin su dr bala muhammad malami a jami'a jihar taraba tasu na ko ganin dole fa gwamnatoci su hada kai da kungiyar masu zaman kansu domin fuskantar wannan kalubale na karancin abinci haɗaka yana da kyau domin zai taimaka ta hanyoyi da dama kaɗan daga cikin hanyoyin zai bunƙasa tattalin arzikin najeriya zai samar ma marasa aikin yi aikin yi sannan zai samar ma su manoma kuɗi sannan kuma za a samu kyakkyawan dangantaka ko alaka na tattalin arziki tsakanin ƙasa da ƙasa haka wannan ma zai ƙara a rabano wa Najeriya. Hukumar abinci mata Majalisar Ɗinkin Duniya FOA na magargadin samun matsalar karancin abinci a wasu ƙasashe cikin mahadda da Najeriya. sakamakon matsalar tsaro da suka hada tashe-tashen hankula na manoma da makiyaya ga ta 'yan boko haram kana kuma ga sabon matsalar garkuwa da jama'a wanda ta tilasta wa manoma da dama barin gonaki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz to daga Najeriya kuma sai kasar Ghana inda aka buga manyan takardun kuɗi da ake kuma wayar da kan al'umma ta hanyar da za su iya bambance takardun kuɗin kuɗaɗen boge. Radwan Abbas ya haɗo mana da wannan rahoton. A watan Nuwamban shekara ta da goma sha tara bankin Ghana ta buga sabon kuɗi na CD 100 da CD biyu da kuma kwandalan CD biyu. Yanzu haka dai bankin Ghana na gabatar da shirye-shiryen waye kan al'umma duk faɗin ƙasar su taimaka wa waɗanda sun kai ruwa suka yi saki musamman ma'aikatan banki da rukunonin aikin kuɗi da ba bankuna ne ba. Su naƙarci sifofin tsaro da ke kan sabon kuɗi. Wannan yana da muhimmanci tunda masu buga kuɗin jabu na da sha'awar manyan takardun kuɗi. yayin da yake ɗaukan ɗan lokaci kan mashin kiɗayar kuɗin da sauransu su saje da sabon kuɗin. Da yake bayyana sifofi da sauran dangin tsaro na kwandalar CD biyu. Mr. Ofori ya bayyana cewar Akwai abin da muka gano a watan Mayu, sai ranar Alhamis takwas ga watan Afrilu muka ba da sanarwa, muka bayar da kayan aiki wayar da kai da duk hotuna ba abin da muka ɓoyi. Waye kai ne kamar yadda muke yi din nan yanzu. Domin mun san ranar da muke so mu ƙaddamar da kuɗin shi yasa su kuma sun shirya su ƙaddamar da nasu kuɗin na jam saboda sun gan hotunan sun gan kayan koyarwar da za mu yi amfani da su da dai duk komai don haka suna shiri a haka mu kuma muka koyi wani abu a wurinsu da mun fito da shi su kuma sai su fito da nasu abinda kenan ke sa ake samun takardun kuɗi da yawa to amma yanzu mun riga mun kai ga waye kan jama'a cikin hanzari kuma mutane sun gane yanzu don shi hikimar ita ce mu hanzarta kaddamarwa kan lokaci da za su gano hikimar da ke akwai mun gama waye kan kowa duk faɗin ƙasar an kuma fahimta mr ofori ya gargaɗi al'umma kar su yi amfani da sigar tsaro ɗaya na kuɗin wurin tabbatar da sahihancinsa amma su yi amfani da sigogi daban-daban da ke akwai ridwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwan abbas kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan waka que To har yanzu da tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda ya zago muke cewa karfe biyu da minti goma sha uku na dare ga wani albishir. Ga tashar al'umma majiya mai tushe babu ruda nisa shi Hausa na B.O.E matsayin ya zarje 'yan bayan. Masu saurare albishirinku Allah ya yi dare gari ya waye. Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na murya Amurka. A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi ful. Da ɗan gari. Masu sauraronmu mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na murya Amurka VOA. Kowa ya bar gida? gida ya bar kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummarsu baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamuran siyasa ci gaba dambarwa da kuma ƙalubalen demokuraɗiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka. yanayi da muhalli shiri ne da zai rika taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini. Kasuwa akai miki nuni, kasuwa akai miki gaskiya muna muna karrama masu ciniki da nawa kika saya gaskiya na ce dubu biyu a ah, ya wuce gaskiya ya wuce kara mun sai da maki gaskiya da 500 biyar muke sai a ah, na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da 400 kasuwa a kasa wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen hausa sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannunku. To masu sauraro za ku iya aiko mana ku game da wannan rana ta hanyar email address mu wato hausa-service at voanews.com ko kuma ta waya tarho a kan lambar mu alamar tarawa ɗaya bisifili biyu bisifili biyar tara tara hudu biyar yanzu dai ga shirinmu na gaba. Ya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ko makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a cikin shirye-shiryenmu na sabon shekarar dubu da 2020 muna duban alƙalumar da hukumomi masu kula da ababen hawa a ƙasashenmu suke fitarwa na hatsarin ababen hawa wanda aka samu a shekarar da ta ƙare a mako da ya gabata mun faro hira ne da isa ali shugaban ƙungiyar val mai zaman kanta da ke fafutukar rage hatsarin a ghana ya faro bayanin dalilan da suka haddasa hatsarin ababen hawa a ghana a bara lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane kusan dubu uku. Mun ka duba kuma eh, kan batun shaye-shaye. Kaga lokacin sai ka ga koma mai tuka bota ma bai sha giya ba. Sai ka kamar jama'a kuma saboda mu ce da yawan jama'a population kenan mun ka duba kowane sai mu ce shekara dai sai mu ce jama'a yawa dai ake ta yi. Kaga ne duniya duka ne. To wannan kuma sai ka ga ababen da ya fi ayi amfani da su kan titi mu ce kamar traffic light haka tina wani eh, can mu ce mutan da ke iya bar bututu su saya su ketare kaga wurare da dama ba wannan sai mu ce eh, wannan wuta traffic light nan kaga kuma akwai jama'a kuma da yawa mun ka duba kuma yanzu gaskiya jama'a na neman arziki sosai mun duba muna da commercial cars kenan motocin haya kaga muna da wanda muke cewa turo-turo kenan waɗanda yake dukan dai mutane sha biyar zuwa dai su suna nan kaga sannan kuma muna da kuma waɗanda ke dukan dai mutane biyar taxi kenan da yawa yanzu kuma baburorin nan mun ka duba wasu shekarun da ya wuce gaskiya ba amfani da motorcycle kaga ne ba hayansu amma shekaran da ya wuce kaga saboda yawan traffic kaga ne da ya zo mana yanzu sai ka gan kamar jama'a na haya mutu eh, sai mu ce baburori kaga mm. ana haye kaga sai ya bari yanzu titin gaskiya ya zama matsala kaga ga turo-turo suna neman fasinja suna tsayawa inda bai su tsaya ba da taxi kuma sun suna neman jama'a kuma a shiga su sannan na baya kuma sai ka ga kuma yan baburorin da kayi magana kayi magana ka ce direbobi suna tsayuwa inda bai kamata ba wannan aiki ne na ainihin ita hukumar 'yan sanda bai kula da sha'anin motoci kuma ita ana mata wato ana mata zargin cewa a ko da yaushe jami'an wannan hukumar maimakon su kula su tabbatar da ana abin da ya dace idan sun kama direba ya yi kuskure ko ya yi laifin da zai iya kawo hatsari maimakon su kai shi a jakunan mai shi sai kawai su da su yi ta karban cin hanci suna karɓar na goro akan hanya suna saki mutane na rashin da'a akan hanya. maganar ta gaskiya ne gaskiya akwai an samu matsaloli da dama har ma an dai ka duba ma kan social media akwai wasu da ma sun ke record wasu yan sanda da ke an san gudu kada matsalar da ke ciki ne kaga in eh, yan sanda gaskiya in su abin da yasa kaga gaskiya direbobi kuma eh, in sun ka shiga cikin wannan sai mu ce al'amari sai su ma su iya su ba da wannan kudi misali kamar mun ka duba sai mu ce kasan mu na gana kaga an yan sanda ya kama direba kenan ya yi laifi kaga in ya binci wannan eh, direba kenan in zai bi da wannan direba kan yadda doka ta faɗi kaga yanzu za a doki wannan direba a kai shi eh, sai mu ce gidan yan sanda ya je ya rubuta maganan bakinsa sannan washe gari kuma a kai ne shi kenan sai mu ce kotu kenan in ya so eh, alkali kuma ya bada hukunci gaskiya sai ka gan kamar yana iya wasu ya doki eh, kwanaki uku zuwa fudu. ta amma dokan kenan ai saboda irin dokan kenan amma mun ka duba yanzu kaga ci gaba ya zo akwai wasu garukan da kaga da direba ya yi laifi nan da nan akwai abin da ake cewa sport fine kenan hmm. nan da nan sai a ba a ci mai shi tara nan take a nan take in eh, eh, eh, sentence da za a ba mai shi ne sai a ba mai sai da zai mai shi ya biya kaga su ba ce mu ce direbobin nan su ma kiriki suke yin kan hanya to mu ka duba saka da kamar mai shi ya ba a dan sanda wani kuɗi kadan sai a sake shi ya ci gaba da aiki kuma kaga mun ka duba ba wai mun ka duba Eh, gidan eh, sai ce shari'a ba muna da su da yawa ba ne kotu haka kaman eh, an kama ka ka sai kotu in kana aiki ne in mu dake shi ma ba ma direban da ma ke ci kan hanya ba mu ce private driver kenan hmm. private driver ma ka samu matsala kan hanya ka gane a kasashen turai nan da nan sai ka gan kaman sai mu ce fito kenan sai ka ga kan hanya an tekin ka fito kuma dan sanda ma yana iya baka takarda in kai laifi ne sai a baka takarda an juma sai kai da kanka ka je ka biya irin laifin da kai amma gaskiya nan babu da shi haka nan sai ka ga kamar dan sanda don ka duba direba in ya duba in ya je gidan hukuma in dai kamata zai biya mu ce dai eh, eh, sai mu ce miliyan biyu ko ba haka ba eh, cibi sai yan sanda ya ce ya kawo dari biyar kaga yan sandan ya kawo mu ce daga wannan batun karɓar na goro da ake zargin jama'an 'yan sanda za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman solomon abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makeri ne daga nan washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To madalla a gaida Baba Yakubu yanzu kuma ga Sulaiman Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta rawaito cewa Majalisar Tsaron Jamhuriyar Nijar ta gudanar da taron gaugawa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Isu Muhammadu bayan mummunan harin da ya haddasa asarar rayukan sojoji 89 a tsakiyar makon jiya a barikin shi na gwadar da ke yankin tilaberi yayin da su ma 'yan ta'adda ba su ji daɗin gamin ba ganin yadda askarawan suka hallaka masu mayaka 77 jared ta ce zaman makokin da aka fara a jiya litinin na daga cikin matakan da hukumomi suka ɗauka a yayin wannan zama jaridar Levenoman ta mai da hankali a game da canjin shugabancin da aka samu a rundunonin mayakan jamhuriyar nijar a jiya litinin matakin da ke da nasaba da yanayin taɓarɓarewar sha'anin tsaro a kan iyakar ƙasar da mali jarar ta ce sabon kwamandan rundunonin mayakan janar salihu modi cikakken soja ne da ya samu galolinsa saboda ƙwazo a fagen daga misalin yadda aka gani a lokacin da aka yi fama da tawaye a shekarun baya a arewacin Nijar da kuma bajintar da ya gwada a yayin fafatawa da kungiyar 'yan ta'addan akmi abin da ke kara masa daraja a idon dakarun kasar. Jaridar Air Info na cewa wasu sojoji sun yi bore a barikin ikrafan ta gundumar abala a yammacin lahadin da ta gabata inda suka yi ta harba bindigogi cikin yanayin bacin rai. jaridar ta ambato wani dan majalisar dokoki mai wakiltar wannan yankin da abin ya faru na cewa rashin jin daɗi a game da yanayin haɗarin da suke ciki sanadiyar taɓarɓarewar al'amura ne ya sa waɗannan matasan sojoji tayar da kayar baya lamarin da ya sa suka ƙaurace wa sansaninsu don zuwa garin abala makarkare da jaridar la rue de l'histoire ke cewa har yanzu jagoran 'yan adawa hamma ahmadu na jiran ganin shugaba isu muhammadu ya yi masa ahuwa don fitar da shi daga kurkukun da yake tsare jerry ta ce magoya bayan shugaban na jam'iyyar model lumana sun yi zaton shugaban kasa zai saka hannu akan takardar da za ta fitar da shi daga gidan sarka a albarkacin sallar jamhuriya ta ranar 18 ga watan disamba amma shiru sannan suka shiga tunanin mai yiwa wannan ahuwa ta samu albarkacin sabuwar shekarar nan ta 2020 nan ma shiru wato dai murna ta koma ciki game da wannan fata Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙonan da kuma sauraro ke kira ta wayar mu kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amerika suna na Ɗallami Beja Kagara jihar Neja Najeriya. a halin gaskiya ina kira ga gwamnan jihar kaduna hanyar benin gwari zuwa kaduna a wannan hanyar na ta shiga wani hali ya kamata gwamnan jihar kaduna a mai da hankali sosai kan abubuwan da yake faruwa a hanyar kaduna saboda motocin da aka kona a hanyar kaduna akwai motoci na kagara da fandogari wanda suka shiga wannan halin allasa gwamnan kaduna da kan da abin da yake faruwa hanyar jinin gwari zuwa kaduna. assalamu alaikum gidan rediyon mura amurka sunana gambawar fatasku daga tsohuwar kasuwa a garin fatasku a yau na so da mika sako na godiya da kuma gaba zuwa ga sanatan mu da na zambi alhaji ibrahim mama a bisa samu mana aiki da zai aka fara a garin patosku wadda ya tashi daga gowar conference da taho gidan jibir janko mai saurar kenan sannan da wadda ya tashi daga gidan jibir janko ya shiga cikin tandari ta a yi mana kwalta salamu alaikum, sashen rasulun Amurka. Mai magana alhaji Musa Amurka daga Najeriya. Ina son aiki na da yan najeriya baki daya suka nufa suka kan mai hankali ko mai tsoron allah da dinga aruka masu kyawu da ɗan ɗauki jarabawa duk wanda allah ya kawo mana mai tsoron allah ga daina yin wasu dutse da ba su najeriya da ta mace kuma allah ya haɗa mu ko ba wani yadda wani yannan shugabannin da allah ya ba mu in suna da kyau in ba su kyau mai hankali wani allah mu nufi a allah shi yesu da sun kawo mana wasu abubuwa da mu gane ba muna fata kyakkyawan su da su Allah ka taimake su ya ba su lafiya ya ba lafiya assalamu alaikum mai magana alhaji hayati sakkwato ga dalokar gami ne an kuɗi sanin na daga tsadar mai wakiltar gada mu dai wakilci da suka wa talakawan lokar gamin ɗin gada mu dai ba mu ga amfanin shi ba ɗan jarida ko ko ku ga yauro wanda jama'a jama'a tsakanin karar saka gari ya fi ashirin kogowar da suka sha tare da dabbobi Allah kamun shigomi masu tsoron Allah. Assalamu alaikum sashen sa radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga garin kafin Madaki a jihar Bauchi. Yau ra'ayina zan roki gwamnatin tarayya da gwamnatinmu na jihar Bauchi. Muna so su yi haɗin gwiwa su yi mana wasu hanyoyi na farko hanyar da ta tashi daga garin durun ta shiga garin nafta sai ta wuce garin rauta sai kuma hanyar da ta tashi daga garin kafin madaki ta shiga garin ringin ta wuce garin bakin kanaka sai kuma hanyar da ta tashi daga garin gameru ta shiga garin siri babba to madala da wannan ko muka zo ga shirma na karshe labarai a takaice. Kasar filo ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar ƙasar Iran sun fito ƙarara suka yi Allah wadda da shugabanninsu a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'ad da gwamnati ta bayyana cewa ta harbo jirgin fasinja na Ukraine a kan kuskure. A wasu hotunan bidiyo da dama da muryar Amurka ta samu ɗaliban na jami'ar fasaha ta Sharif da ke Tehran sun tattaru a wani fili a cikin jami'ar ajiyar Litinin inda suke rera take tare kuma da wato sauraron wasu jawabai masu sukan lamirin gwamnati muryar amurka dai bata tantance da hancin hotunan ba ana ci gaba da bayyana wato munin rashin aiwatar da dokan nan ta mai kare 'yancin yara kanana a najeriya wacce tun a shekara ta 2003 shugaban ƙasar najeriya wancan lokacin shugaba obasanjo ya rattaba mata hannu domin kare haƙoƙi da kuma kare su daga aikin wahala. To madalla masu sauraro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya zirar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata da adireshin mu na hausa da dama shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi na daita na gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne Dal Smith. Nisar salfil hashin gumel da na haɗa kuma na gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.